لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بي أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فلقد مننت أنعمنا عليك مرة أخرى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة bakwai ga watan ramadan alif dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau da hudu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida miladiya wannan shi ne majalisar na shida a nan sabana ban titin ahmadu bello a cikin birnin sokoto arewa maso yammacin najeriya muna suratu baha mun kammala aya ta ɗaya, mun fara magana akan aya mun kammala aya ta uku ne afwan za mu tashi aya ta 24 amma za mu ɗan dawo baya kaɗan domin zancen ya ya haɗe ga baki ɗaya daga wa matin ka biya ka ya musa وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الله مرحبا تركيك سوى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الله يتم بيأنه موسى هذا الشوايا سميك هذا saboda hikimomin da muka yi bayani jiya da wasu hikimomin ma da watakila sun kuya a nan wuka kuma ya bada amsa takaitacciya cewa hiya asaya aka wa alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa li fiha ukhra qala Allah yace khudha wa la takhaf dauki sandar kakka ji tsoro sanu'iduha sirataha al-ula za mu mayar da ita ta koma kamanninta na farko asalin yadda take a da yin za mu mayar da ita haka to haka annabi musa ya yi kuma haka sai ta faru wannan ita ce aya ta farko da allah ya fara ba annabi musa don ta a annabtarsa a matsayin mu'ujiza sai ubangiji ya ce mun ya daka ila jana'ika sannan ka sanya hannunka ka haɗe shi a ƙasan hammatarka inda fuffukenka yake kenan domin aljanahu yutlaqu wa yuradu bihi hannu kamar yadda manzala sallama ke cewa wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha sannan waqtib janahaka min ar-rahab a can wata sura Allah madaukakin sarki yake cewa wadmum ilayka janahaka afwan min ar-rahab wa dhalika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi ila fir'auna wa mala'ihi To aka umarci annan Musa ya sanya hannunsa a ƙasan hammatarsa Allah ya ce in kai haka takhruj hannun naka kaga ya fito bai za a yayi haske yana haske yana fari in ghairi tu'in wannan ba rashin lafiya bace ba ayatan ukura a hakan zai zai zai tsaya ne a mazaunin wata mu'jiza bayan waccan mu'jizar ta farko linuriyaka min ayatin al-kubra don mu nuna maka kaɗan daga cikin ayoyinmu manya-manya wannan su ne mu'ujizozi guda biyu na farko da annabi musa ya fara gamuwa da su sai da aka tabbatar da wa'annan mu'ujizozin tukuna sannan sai aka gaya masa inda zai tafi aka ce idha ila fir'aun ka tafi zuwa ga fir'auna sarkin misra wanda ka fita daga gari saboda tsoron kar ya kama ka ya kashe ka ka kira shi zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki ka umarce shi da ya kyautata wa bani Isra'ila kada ya ci gaba da azabtar da su innahu tagha domin yayi zalunci ya ƙetare iyaka ya wuce matsayinsa na sarki ya koma yana yin azaba kamar shi halicci mutane ya fifita duniya akan lahira ya manta ubangiji subhanahu wata'ala izhab ila fir'auna innahu tagha to take annabi Musa ya fahimci sakon saboda ba a yi masa amfani da wasu kalmomi masu wahala ko wani kwana-kwana ba kuma dama haka ake so manya su za su bada umarni su bada umarni yadda za a iya fahimta a gane haka Allah ya yi wa annabi Musa kuma haka annabi Musa ya gane idan take sai annabi Musa ya roki Allah ya ce rabbi قال سيدي رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به اثري فأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا يا موسى رب اشرح لي صدري to Allah zan tafi in je isar da wannan sakon naka ina roƙonka Allah ka haskaka mini ke jina ni saboda ni in je in yi wannan aiki haskaka kirji kuwa na nufin Allah ya sanya masa juriya da haƙuri da kuma fahimtar saƙon da yinsa yadda ya kamata ya tattara abubuwa masu yawa a cikin wannan addu'ar ishrah li sadri Allah ka haska min kirjina ta yadda duk wannan aikin da ka sani ya ubangiji zan ga ba wani aiki ne da zai wahalshe ni ba kuma zan ga duk abin da ka sani dama ka cancanci ka ni zan yi aikin cikin nishaɗi da soyayya da kaunaka ishrah li sadri wa amri sannan Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka sauƙaƙe min wannan al'amarin manzancin da ka bani wa yassir amri wahlil uqdatan sannan Allah ka warware wato wahala ta zance wahlul uqdatan min lisani wacce take fitowa daga daga bakina anan usulubi ne na balaga da iya zance asalin al'uqdatu shine abin da yake a daure ba a kwance ba shine dauni to sai kwatanta magana tamkar wani abu ne da za a iya ganinsa wanda yake fitowa amma aka ɗaure shi sai ya tsaya ya fitowa yadda ya kamata to sai wannan isti'arar a matsayin zancen kamar wani abu ne ɗaurarre Allah ya kwance shi to amma ba a faɗi haƙiƙanin me a bakin nasa ba to masana da malaman tafsiri suna ta ƙoƙarin shiga su gane menene uqdar da take bakin sa tunda ba abu ɗaya ake cewa uqdatul lisan saurin baki zai iya hana a fahimci maganar mutum sannan a muna cewa ingina ko nan ana cewa bibiniya to shi ma yakan iya hana a fahimci maganar mutum sannan gura-gura duka nau'i ne na rashin fitar da magana a irin tsarinta in ka koma larabci akwai ta'ata'a akwai lasra akwai sunanan sunayen su masu tarin yawa uyub ne da suke hana zance ya fito to amma mu yawanci idan mun tashi kawai idan mu can yankin mun an ce in ina ko in ina nan aka ce bidiniya wataƙila sai dai a ƙara ko a ce inda inda ko wani abu an fahimci cewa wani yanayi ne na matsala ta rasa iya fitar da zance a ya fito wani kuma za ka ji a cikin maganar tasa a ƙara wasu haruffa yake yi to sai ya ruɗa wanda bai saba jin maganar ta kamar har ma gaga shi ne mutum yana ƙara har ma har ma har ma a cikin maganar misali ya ce maka har ma ɗazu har ma na ganka har ma to kuma maganar tana ja tana ja sai ka tsinta wannan har ma har ma ɗin sannan ka haɗe ka ji mai maganar ta ce ta ba da ma'ana shi sa shi kuma da ke cewa ta'a ta'a saboda akwai wanda duk zai magana ya ce ta ta ta ta kafin ya faɗi magana to kaga dai mu da hausa mun ce jibiniya ko in'ina ko inda inda ko har ma ga duk da cewa ma ga yawanci yau da gobe ta sa kalmar in an faɗe ta tana nufin wani abu daban kamar yin abu cikin rashin tsari amma asalinsa daga yanayin zance ne in ya fita ba yadda ya kamata ba ana ƙara wasu harfe ko ba har ma kaɗai ake ƙarawa ba akwai wanda waɗansu kuma wani abin suke ƙarawa daban ba wannan ba duka wannan za a iya kiransu da lisan akwai kuma da lisan ta rasa furta wato gazawa wajen furta waɗansu harufan daidai kamar wanda zai furta ra sai zama ba shi da ra a bakinsa gaba ɗaya sai dai mai da ita ya an gane ko malamin makaranta yana koyar da almajiransa kawai da wani malamin ne ba mu labari malam mustapha muqaddas Allah ya kara mana lafiya sai ya ce to shi malamin bai ba shi da ra ba ma yana koyar da abatada da na hausa alifin babu na hausa sai ya zo o oh, ya faɗa yara suka marmasha da ya zo ra sai ce ya sai kuma yaran suka ce ya da abin da ya ba su kenan ya ce ba ya ba ya mana ba ya ba ra suka tsara cewa ya ya ce to ku ce ya bi ma'ana rabi sai suka ce ya bi ya ce ya bi mace yana nufin rabi mace sai wasu suka ga ya bi mace ma wasu tulace da shi ma na uku rufin lisani ka zo isar da saƙo ka zo ka faɗi wata kalma a kasa gane ne suke ne sannan canza harafi da wani saboda bambanci na wajen zama da kuma yaya shi ma akudutul lissani a wani abokina yake ba da labari da abin tsallis triumph wani babban malami ne sosai yanzu to ɗan nan ne a sudan ana ana ana ana taro na manyan mutane manyan baki sun zo ana tattaunawa akan matsaloli na siyasar duniya da yadda musulunci ake ake ake musulunci na to shi wannan bawa Allah hafizin Qur'ani ne kuma masanin siyasa da rayuwa yana karatu a sudan tun shekarun baya to sai ya daga hannu zai yi bayani to da ya daga hannu aka ba shi lasfika yana magana a ce ina faransa sai aka ta gane me yake ne faransa ke nan faransa alaga ba ta bala ka ba da mu wallahi ce kai da Allah uku da sun ta agara mutumin kabi ne kuma ya faɗa ɗin gaskiya da yake malami ne ya fahimci cewa ƙwaƙwudancin ne. ne wani yanayi da ɗan adam yake kasa bayyana abin da yake ransa a fahimta daidai mu a nan yankin mu za mu ce gwaranci ma zai iya zama a kusa lisan tunda bahaushe in ya ce gwaranci yana nufin a yi magana ba yadda aka saba yi ba ta yadda za a iya fatar da wani kuma ba wai da gangan ba wannan to za su iya zama uqdatul lisan wahalar yace wahlul sun min lisani ibn kasir kai tsaye ke wa zalika lima kana asabahu min al saboda bibiniya ko inda inda da take bakinsa, shi shina urida alaihi tamratu waljamratu. wai lokacin da aka kai shi wurin fir'auna sanda aka tsince shi a cikin akwati aka kai wa fir'auna shi matar fir'auna ta ce a kyale shi mu ci gaba da rayuwa da shi zai zame mana dalili da sababin jin daɗi da fir'auna har ya yarda wata ran wai sai ya gemun fir'auna sai fir'auna wai ya ce to wannan wannan fa gaskiya da biza eh, dukan akwai kishiya wannan ba ba haka ba ba wai haka nan kawai ya ja gemun nan ba akwai da biyu sai ta ce a'a to bayan an kai aka ce to ai mai jarabawa a gani wai sai aka ɗauko dabino da kuma garwashi rushi na wuta sai aka bashi sai ya zafi rushin wutar sai ya sa a bakin tsawon shi kenan sai bakin ya koya amma dai wannan kai ka san Isra'iliyat ne eh, ba wani dalili da yake tabbatar da haka bal ma wani lokacin in kai nazari a nufi sai ka ga in har haka ne ai da hannunsa ne zai fara konewa kawai da malam Jafar Allah ya tsanta zama bana a da tafiyar na yake cikin da haka ne da ba a ce hannunsa ya kone da haka dai abin da ya fi kawai shine a bar shi wani dalili ya ce fawa ba'aha ala lisanihi kama sai a ci bayanuhu akwai wani dogon hadisi da aka rawaito sai dai hadisi ne mai matakar rauni hadisi Abdullahi dan abbas cewa ah, wa laqad mananna alayka marratan ukhra ah, ah, wannan mananna alayka marratan ukhra su aka tsakawa daga ciki har da wannan lokacin da aka sa waiwai ya sa garwa shi a bakinsa sai ya ce wa ma sa'ala an yazula zalika bil kulliya bal bi haythu yazul al ayn wa yahsul lahum fahamu ma yuridu minhu wa huwa qadaru al hada ibn kasir yace kun ga anan tayi wahdul uqdatan lil lisani Allah ka cire wani bangare na bibiniya ko inda inda daga bakina bai ce gaba ɗaya ba don ya ci gaba da samun ladan wannan jarabawar amma abin da yake so kawai a ɗaya bai iya abin da zai ke fahimtar da mutane saboda shi kuma fahimtar da sako ba zai yiwu da da aibi ko matsala ba kuma wannan ya tabbata tabbas cewa annabi Musa idan yana magana sai kanu suka gane da yake cewa kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labarin fir'auna abin da yace am ana khairun am ana khairun min hadha huwa mayin wa la yakadu yubi yana cewa ba ni ne na fa alheri wa fiye daga wannan sai da annabi Musa da cewa wai kaskantacce wala yakadu yubi mutumin da zai magana ma baya iya fadar abin da za a gani to wannan ya aibata annabi Musa da zahirin waƙi cikin bakinsa a farko kuma ya yi ƙarya don annabi Musa ba mahin ba ne wa kana inda Allah yana da girma a wajen Allah yana da daraja babba ne shi a wurin Allah to da haka abinda Fir'aun ya faɗa kan ƙarya ne amma wala ya kaji yuzin wannan tabbas saboda uqdatul uqdatul lisan da yake to anan za mu iya gane cewa irin wannan jarabawar ba kaskanci ba ne kawai wata hikima ce ta ubangiji tunda da kaskanci ne da ba zai jarrabi ɗaya daga cikin annabawansa ba bal ma manzo bal ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul wala yakadu yubi wa wahlul 'uqdatan min lisan Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da alƙirce ce annabi Musa shaka ila rabbihi ma yatakhawwaf min ali fir'auna min al-qatl wa 'uqdatan lisanihi تمنعه من كثير الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون رجعا يتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه سيانا موسى يروي الله يتمكيشي ييايا ونن فقدر كما يتمكيشي لأنب هارون dan ya zama shi ne zai rinka yawan magana a inda annabi Musa in yayi magana ba lalle ne kowa ya iya ganewa Allah ya ce wa halal uqdatar min lisani yafqahu qawli dan ka fahimci zance nan ya halatta idan ba a tsawaita ba idan an yi addu'a a gaya wa Allah abin da ake so wasu sun hana sharhi a addu'a wasu daga cikin muhajjikun suka ce misali idan ka tashi ka ce ya ubangiji ina roƙonka ka bani lafiyayyar mota misali ka ce ka bani land cruiser ko kuma Allah ka bani hilo ko ba sai ka ce in dinga zuwa da awa da ita kuma ina biyan bukatuna na yau da kullum ce ai Allah san da ka ce hilo din ya san me kake to gaskiya akwai tsanantawa da matsawa amma akwai gaskiya a cikin wannan ra'ayin idan ya zanto ana nufin a abin nan al-ihtida'u du'a shi kuma wannan tunda akwai misali Allah ka bani gida fari mai kaza mai kala kaza a wuri kaza wannan sharki mai tsanin tsayin sai zama akwai alifiyatu ala Allah akwai kanzagi shine alifiyat wato ka kaman kutse a cikin al'amarin da Allah shi yake yi ka gaya wa Allah ka inda hali ka yi ƙarin haske don ka warkar da zuciyarka ba wai don Allah bai sani ba tunda akwai lokacin da in ka amayar da abin da ke ranka za ka samu sauki lokacin da kace Allah ka bani hilo hilo ne in baka ce mai kwari ba a ranka sai ka ji baka gama jin daɗi amma duk amfanin kan ka ce mai kwari mara shan mai sannan ya sai ka ba tsara da cewa ya ubangiji da ita zan dinga harkokin addini da kuma harkokin ta to idan ka faɗa haka a to ku ce abin ba kuma ku ɗauki wani matsayin azara ko kuma ba su Allah ya bani ni to ai da sai ku ce amin <laughs> to misali saboda gashi annan Musa ce wahlul uqdatan min lisani sai karin haske yafqahu qawli Allah ba wai dan suna gudun jarabawa bane dan ka aike ni ne shi kuma aike yana da bukatar bayani shi kuma bayanin sai in babu uqdatul lisan ni kuma ina da uqdatul lisan to ka yaye min dan an fahimci magana waj'al alli waziran min ahli sannan Allah ka sanya mini mai taimako na min ahli a cikin dangina na jini sai ce haruna akhi kuma na zaɓi harunu ɗan uwana wanda harunu mahaifiyar annabi ta ce ta haife shi kuma mahaifinsa shine mahaifin annabi Musa da aka bincike na tarihi ya tabbatar da cewa annabi harun yayin annabi musa yake gaba yake da annabi musa to kana iya ka tambaya to ya aka shi harun ba a kashe shi ba to watakila sai ya zama Allah ne ya saukar da wata hikima ta koye shi kafin masu duba gari su zo ko kuma lokacin da aka haifi harun ba a saka ba a riga an saka wannan dokar wacce da akanta ta fara akan annabi musa sai zanto mubasharatan bayan haihuwar harun ba da dadewa ba kafin haifa annabi musa aka saka wannan dokar da alama haihuwar annabi musa ba a dade da saka wannan dokar ba kuma malaman tarihi sun ce harun ya girma annabi musa da shekara daya harunu haruna akhi Allah ka sanya annabi haruna ya zama shi shine zaka mayar ya zama dan uwana to wanda ya cewa ya aka yi kafara fal awwal thumma al adna fal adna sannan wanda yake kusa da sai sai wanda yake fitar shi amma da wani abu ne mujarrabi na duniya kuɗi ne ko wani abu ne mujarrabin duniya ko wani jagoranci ne to wannan in ka nuna ka fi son gidan ku sai a ce maka wani abu amma nan wani abu ne da in har ka zama annabi to sai dan aljanna to kaga kuwa a daidai nan maganar bahaushe da arziki a gidan wasu bara a gidanku <laughs> ko ba haka bane in dai arzikin lahira ne to kamar da hankali ka samu na kusa da kai kuma ka samu haruna akai to sannan zai yi kuma annabi Musa ya san ya riga ya san waye haruna kuma ya fahimci girman saƙon ya ga wannan saƙon ya dace da annabi haruna kuma wannan magana tana da ƙarfi domin Allah ya faɗa ya ce wa haruna وأخي هارون هو أفصع مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي يرد أن يخففني إني أخاف أن يكذبون يتي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أو أخوانا هارون يا سيني huwa afsahu minni lisanan ya fi ni iya bayyanar da zance in za a yi magana harshensa ya fi nawa bayyanar da zance afsahu minni ya fi ni iya bayyanar da to an shafa kalama tun da an zan dama allazi yufsahu huwa kalam to amma tun da al-ifsahu yana iya zuwa da ma'anar wani abu shi yasa aka kawo lisanan dan a nuna maka cewa isahin ne ba fi harunahu afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'i ka aike ni tare da shi rid'an ya karfafe ni saddiku ne na faɗa ya dinga gaskata ni ko in ni da shi muka fahimci zancen sai ya faɗi gaskiyar abin da shi aka aiko ni da shi don haka ne kuma in na ji in tabbatar da cewa haka ne inni akhafu an yukadzibuni ina jin tsoron kar in je su ƙaryata ni wa A haruna akhi Allah ka sanya annabi haruna dan uwana ya zama tare da ni ibn abi hatim ya rawaito da isnadinsa zuwa ga hisham ibn urwa daga babansa daga ummuna aisha Allah ya kare a gare ta take cewa yake urwa yake cewa cewa aisha kharajat fi ma kanat ta'tamiru ummuna aisha ta fita a irin lokutan da ta kanje ta yi umra fa nazalat bi ba'd al-a'rab to tunda tafiya ce daga makka zuwa madina sai ta ɗan yada zango a wani ƙauye akwai mutanen ƙauyen a wajen fasami a tarajulan ya sai ta ji wani mutum yana hira yana cewa ayyu akin kana fi duniya an fa'ali fili wani mutum ne a duniya ya fi zama alkhairi ya fi janyo amfani ga ɗanuwansa uwansa na fi suka ce rubutan ba ƙara sai ta yi wallahi ana ajiyar ni na rantsi na sani qalat fa qultu fi nafsi a raina sai na ce fi halatihi la yastasmi tabbas wannan rantsuwar ba zai ba zai kafara ba innahu la ya'lamu ayya akhin fi dunya kana anfa'a li akhihi na tabbatar da tunda ya faɗa haka ya san wani dan uwa ne ya fi amfani ga dan uwansa a duniya qala sai mutumin yace Musa ina sa'ala li akhihi nubuwa annabi Musa ne tunda da kansa ya roƙa wa dan uwansa Allah ya bashi annabta fa sai na ce sadaqa wallah na rantse da Allah yayi gaskiya qultu wa fi hadha qala Allah bi sana'a ala Musa ibn Kathir yace dan haka shi sa Allah ta'ala ya kira shi ya yabe shi yace wa kana inda Allah wasiha annabi Musa yana da alfarma a wurin Allah duk abin da ya roƙa Allah yana ba shi. ta ba a taɓa samun wani wanda ya ce a yi wa wani annabta ba sai annabin musa kuma yana tambaya Allah ya bashi Allah ya ce a waje an alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri ya ubangiji ina roƙonka ushdud bihi ka karfati bihi da annabi da annaba harun azri karfina asalin al'azuru shi ne bayan mutum gadon bayan mutum shi ne al'azuru azzaharu to saboda yawanci karfin mutum daga nan yake tasowa yawanci jikin mutum tsayuwar mutum in bayan ya tankware sai ta karfin mutum ya yi ƙasa to sai to karfin ma ana kiransa da suna al'azuru. an gane ko shi yasa ake kiransa da suna al'azuru al'azur bi iskanin zai kenan akan ce azarahu idza a'anahu wa qawwahu idan ya karfafa mutum domin ko Gyauta da ake kiransa al'izar wanda ake ɗaurawa in za a yi umra da kuma mace da take ɗaura shi ta ce zani kenan ko to wannan shi gyautan ai ana ce masa al'izar saboda li'annahu yushaddu bihi zahar saboda in an sa shi ana ɗaura baya da shi ƙarshen inda baya ya ce inda latar mutum take guda ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ushdud bihi azri sai annan Musa ya ce ka karfafe ni da shi ka karfafi bayana da shi ta yadda zai zama in aka haɗa ni da shi to za mu samu sauƙin isar da samu ushdud bihi azri wannan a qira'ar jumhur kenan ushdud bihi azri amma ibn amir ashani shi kuwa sai ce ushdud bihi Allah idan ka karfafe ni da shi mana waj'alni waziran min ahli haruna afi ushdud ni zan karfafu bayana da shi wa ashrikhu fi amri kuma Allah ka hada shi da ni a cikin wannan lamarin na annabta ya zama annabi kaga ya fito karar ya faɗi me yake so ayi wa annabi haruna haka zalika a kira'ar shi ibn amir ashami din shi ma yake cewa ustud bihi azri wa ushrifuhu fi amri sai in tarar da shi a cikin al'amurana na annabta da abin da aka ce in yi sai mu yi tare da shi ana akwai ladabi in muka dauki kira'ar ibn amir ashami to akwai matakan ladabi daga annabi musa alaihi salam inda yake inda bai yi gaban kanta ba da ya ce ah, alli waziran min ahli haruna akhi to wataƙila zai zama shi annaba harunan yana da iya mukamin da aka bashi amma nan da yace ushud bihi in aka sa shi zama annabi to duk wasu al'amura na sai mu dinga yi tare da shi sai zama duk abin da yake nan ya karɓi izini daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa anna wa shamin qat'u ashdud wa zumma tibtida ghairihi wa zumma ashrifu kalkala kamar yadda ah, al-imam ash Allah ya tsanta da rahma ya faɗa cewa ibn amir ash-shami shine wa shamil ah, yana maida yana yana mai da alhamdar ushdu ta zama hamzatu qat'in amma da hamzatu wasl din da cewa kurshin kufurcin kuma da tsaye kai ne sabbi haka kafira dan mu samu mu yi tasbihi mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kathira kuma mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira hakika Allah ka kasance kana ganin mu kuma kana sanar da halin da muke ciki to wannan sune addu'o'in da Annabi Musa yayi Allah Allah alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى يا عرف باكين قال في أبنجي قد أوتيت سؤلك يا موسى حقيقة من باك أبن ذكرك يا موسى yanzu mun karɓi buƙatar ka za mu haskaka kirjinka za mu sauƙaƙe maka al'amarinka shirah rabbi shirali sadri wa sirli amri sannan za mu yaye gura-gura da diniya daga bakinka sannan za mu sanya haruna ya karfafe ka kuma mun masa annabta addu'o'i ta tsula ta ya musa ta ji karanci saboda dama wa kana inda Allahi wajiha Allah yake cewa to wala qad mananna alayka marratan ukhra kuma ai dama lokuta wasu lokutan daban mananna alayka hakika mun yi maka wata baiwa ba wai yau kaɗai muka fara maka baiwa ba to Allah zai faɗi baiwar da ya maka sai Allah ya ce إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله يسي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى lokacin da muka yi wahayin abin da aka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka wahayin ilhama a daidai lokacin da mahaifiyar annabi musa take nakudarsa to kuma tana cike da tsoro da razani cewa da ta gama shan wahalar nakudar nan zuwa za a yi a ne kan jaririn na a to tana ta roƙon allah tana haihuwarsa auhaina sai muka yi wato uh, muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi ayar kasar ta faɗa cewa wahayin farko shine aka ce ta shayar da shi wa wahayina ila wa ila ummi musa an ardi'i Allah ya mata wahayi na ilhama akan cewa shayar da shi kacce koyi shi fito da shi ki shayar da shi فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إذا كما كنت tsoro to a nemo kafinta ya kera muku sunduki akwati kenan shi ne tabut a cikin akwatin a je a jefa tsoron komai kuma kakki bakin cikin abin da zai faru a gaba إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لله حقيقة زام داو مكي دشي كما زام سنياشي زام سكين haka ayar ƙasar ce ayar nan kuma take cewa a nufi fiye da tabuti ikzifi ki jefa shi da tabuti a cikin akwatin sai a ɗauki akwatin faɗi fiye da a je a sa shi a cikin ruwa teku al shi ne teku falyul ihin yammu bis-sahil shi kuma tekun an ba shi umarni wannan umarni ne al-fi'l al-mudari al muktarar bi lam teku ke kuma jefa shi gabarki daidai gaɓar da fir'auna zai iya tsintarsa kun ga tsakanin annabi Musa mahaifiyar annabi Musa da fir'auna ai ba wai daga wani gari ne zuwa wani gari duka a misran take ta ma a misran take to amma idan aka jefa shi a teku zai yi nahiyar da fir'auna yake kuma Allah zai kawo fir'aunan ya sabbaba zuwan bakin tekun ko kuma yan aikin da su kuma za a ci annabi musa sai a zaci ma daga can wani waje yaqdi fihi fil tabuti faqdi fihi fil yammi فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي ونمكينا وعدو له shi ya dauke shi أي يلتقطه in ya tsince shi kuma bai san me shi ba to zai rike shi a matsayin nasa ku duba ku gani a cikin gajerun jumloli aka tara fi'ilai masu kunshe da zunzurutun manyan ma'anoni sun kai biyar iqdifihi fi darut faqdifihi fi al-yamin falyulqihi al-yamu bil-sahil yaqubku aduwwun li wa Manyan manyan jigajigan jimloli guda hudu a cikin jumla ɗaya wanda wannan ko mawaƙa ba sa iya tara wa jumla ɗaya wannan nauyin kuma ta da fasaha irin nan sa qur'ani yana da ijaz lafazi duk balarabe in yadda wannan ya san zance ne aka zuba shi wanda ɗan adam ba zai yi sai dai wahayi wa alƙaitu alaika mahabbatan minni to sai Allah ya ce sai kuma na jefa soyayya alaika a ya zama duk wanda ya kalli fuskarka ya kalli ka, ya hango ka daga nesa to Allah ya saka wata soyayya ta lindade ka wannan soyayya minni ta musamman sai daga gare ni ita soyayya ana yin ta ne da ba guda fil ghalib duk wanda ba ita ba to za ka ga dai ya samo asali ne daga cikin wannan na ɗaya ko ne soyayya ta jini da dangantaka wanda duk dan uwanka ne sai ka ji kana sana ko da ya baka haushi dai sai ka ji shi ne shi ya fi dai biladi wa in jarak alayya azizatu wa ahli wa in dhannu alayya kiram dalili na biyu kuma shine soyayya saboda amfanarwa wani kana son sa saboda yana amfanar da kai sai kaga gwamnatin ka in tana aiki sai kaga kana son gwamna saboda yana aiki kana son shugaban kasa saboda yana aiki kana son ciyaman na local government saboda yana aiki kana son shugaban kungiya saboda yana maka aiki duk wani dai saboda yana yana taimakon ka yana baka kuɗi yana baka tsaro da kariya yana yin wani abin da a sanadiyar haka kana da wata maslaha shine hubbu manfa'a ko abin rubutu ne in ya daina sai ka daina sansa wayar ka saboda ta ne maka aiki kake sansa zakaran karakunka kana da yan wayar kamar tsada wani yana da can iphone ta karshe ko yana da wata waya da take ta karshe sai ga ba tasa kake so ba tasa kake so saboda ita ce amfani da ita wannan ba kai take amfani ba da shi shine hukumun fa'ali sai na uku a hubbu atifa soyayya saboda abu yana da kyau ko saboda kana da sha'awar abu irin soyayya da suke shiga tsakanin mace da namiji fil ghalib da sauransu sai ka ga mutum ya tashi ya banta yana faɗa wasu abubuwa a jikinta wanda shi irin waɗannan abubuwan yake so wani ya ce uhibbu min an-niswan kullu kullu qasiratin laha nasabun fil alamin qasir ce ni ta mata na kusan yan gajejjeru ko da ke an ce yi tabbata ya ce wai laha nasabun fil alamin qasir wai ran ne gajeriyar nasaba وأنت التي حضرت كل قصيرة إلي ولم تدري بذاك القصائر عليت قصيرات الحجال ولك رزق ثار الحجا شر النساء البحاسر هذا ولا أبني لك في سنسى أرنك في كتي سنش سوية تعبت أنت أقول حب فضيلة سوية تسن تنسى وانت قال لي ألا نيكي ساتة أبزوتير متاني saboda ya haska wancan, wannan yana da jajircewa wannan yana da kokari wannan yana da taimako wannan yana da da sanin ya kamata wannan yana da kiyaye addini to irin wannan soyayyar Allah ya sanya akan annabi Musa ya zama duk wanda ya ganci sai ya yana san to abin da yasa Allah ya masa haka dan ta zama ita ce za ta zama immunity ita za ta bashi tsaro mahabbatan minni shi yasa mu kuma su ma roƙon Allah ya sanya masa irin wannan soyayya kamar yadda tabbata cikin al-musnad hadisin mu'az bin jabal mazala kuma ki ta Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni hubbak an fassara hubbak soyayya daga gare ka mutane su so ni kuma kai ma ka so ni to sai Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a dan kuma a gina rayuwarka a rene ka ala aini akan ido na ina ganin ka idan ya zan ina ganin ka kaga zan ba ka kariya zan ba ka kula wannan ce fasara a harin sunna wasu na cewa suna tusna ala aini domin a rene ka a gina rayuwarka ala aini a bisa kulawa ta to wannan haka ne min babi dalalata ba amma ita kulawar da ganin idan Allah sai wasu suke ƙoƙarin ba sai ka ce akan ido na ba saboda wai ya za ka kace akan ido na a to Allah ba ya tabbatar da kansa ido ba sai mu sanya idan yake ba ko ba haka bane ba ala aini ai araka fa idza kuntu araka fa sa'ahfazuka wa sa'araka hmm. na ta ala aini abisa gani na ina kallo wanda ku duk Allah yake kallo ka san yana ba shi kulawa ta musamman wal tusna ala ayi na'am إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله يسي إذ تمشي أختك بايا ما هيتير أنب موسى تاتا شأتكين akwati ta jefa shi a cikin teku teku kuma ya yi ta yawo da shi karshe ya ta yawo da shi bakin gaba a lokacin fir'auna dama ko ina akwai sojojinsa da masu tsaro da masu duba gari da masu kulawa da sauran sai suka ga afafafi sai suka ga jariri ne sai suka garzaya suka tafi wurin fir'auna cewa to ga abin da ake ciki ga halin da ake ya ce to me kuke jira da shi sai ku kashe shi sai matarsa ta ce a'a wannan ɗa zai zama sani idaniya ta da kai tunda dama ba ta da ɗa tare da fir'auna da ta ce kaga shi kenan sai mu gan shi mu dinga jin daɗi a mu tana yin fari muna jin daɗi la taqtulhu karka kashe shi watakila zai amfanar da mu ko ma mu rike shi ya zama ɗa kawai sai ni gaban nan zai zama ɗa to sai fir'auna ya yarda da haka to bayan ya yarda da haka sun koma an tafi da shi ana gida aka ce to tunda yaro ne a nemo masa mace wacce za ta shayar da shi sai aka yi shela a gari cewa to ana neman wacce za ta shayar da yaran fir'auna to ana tafi ana tafi sai aka zo da masu shayarwa masu sana'a shayarwa suka bi layi kowace in ta zo sai ta ba annabi Musa sai ya karba shine Allah ya ce sai muka haramta masa ya karfi nono daga masu shayarwa to ana ta haka ana ta haka ita kuma mahaifiyar annabi Musa zuciyarta ta wayi gari ba komai a cikin sai tunanin ana musa ku asba ku azu ku musa fare mm. kai da ta mutu ma saura kirista sai jama'a ni fa na sa ɗana a waje kaza da kaza in ka da filatu gudidi Allah ce ba dan mun tsaura zuciyarta mun hana ta faɗa ba ana nan sai ta ce ita dai gaskiya ta kasa samun nutsuwa sai ta ce وقالت لأخته قصي sai ta ce bi shi aika tabbuɗe kabarahu shiga gari ki biyo ba a tsince shi ba ne to fa tana ta tafiya ta tafiya sai ta ji labari a gidan fir'auna ai an tsince sai ta je ta hango annabi ta ta ga shi nan fa shi ne sai da jaririn da aka haifa to shi kenan istamshi uktuka lokacin da 'yar uwarka take cikin tafiya sai ta tsinci ana kokarin neman wacce za ta shayar da annan musa kuma ya ki karɓar nono a wajen kowace fata kulu sai ta ce da su wa'annan ma'aikatan fir'aunan hal adullukum ala man yakilu bana gaya muku matar da ta iya reno ba za ta karɓe shi ta rike muku shi ta rene suka ce ina take Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa faraja'naka ila ummika sai muka dawo da kai wajen jakimarta kai ta ƙarra ainuha saboda ta ci gaba da samun sanyi idaniya idanun ta yi sanyi wala ta hazar kuma ba za ta yi da ciki ba a can wata sura Allah ya ce kuma ta san cewa ubangiji ya gaskata wannan alkawarin da ya mata cewa inna rajuhu ilayhi wa ja'ilu min Allah ya ce to wa kuma ka tuna fa mun jarrabe ka fitunan jarabawa iri daban-daban za mu tsaya a nan insha Allah idan muka zo karatunmu na gobe inda rai da lafiya sai mu na gobe jarabawa da Allah ya yi wa annabi Musa abin da muka dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuma Allah ya yi a cikin abin da ya rage mana na lokaci kafin mu yi addu'a akwai wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin jagorancin jama'ar izar bida wa ikamatu sunna ta ƙasa reshen jihar tabbato bisa jagorancin fadilatul hajj a awal romo na Allah tabaraka wa ta'ala an yashfiyahu amin da kuma fadilatu ash-shaykh malam Umar mai zamma shagari hafizahullahu wa da daraktan agaji da sauran daraktoci na wannan kungiya mai albarka ta saba ta shekara daga umarnin kuwar kungiya ta ƙasa cewa idan an kammala tafsirin alƙur'ani daidai lokacin da ake yin tafsirin alƙur'ani na ramadan kuma a haɗa da gidauniya ta tallafa wa marayu da kuma masu karamin ƙarfi wannan ana yi bisa umarnin kuwar kungiya a matakin ƙasa kuma ana ba da umarni ga jihohi suka su masu su kuma jihohi suna ba da umarni ga majalisoci da suke ƙananan hukumomi to a yau a allah cikin ikonsa muna ƙaddamar da wannan gidauniya ta haɗa taimako da tallafi ga marayu ita wannan ƙungiya waɗansu turaku ne suke rike da ita bayan jagoranci akwai jagoranci na majalisar malamai akwai jagoranci na agaji akwai kuma hukumomi da suke karkashin kungiya hukumar ilimi hukumar ilimi mai zafi hukumar tarurruka da tsara wa juna sani da horaswa da tarurrukan kara wa juna sani da kuma hukumar tallafa wa marayu da marasa ƙarfi da sauran ragowar hukumomi to ita wannan wannan kwamiti na marayu da kuma masu ƙaramin ƙarfi yana ƙarƙashin jagorancin ambasada abubakar shehu wurno bara da wurno allah ya tsara masa lafiya allah ya karfafe shi wajen ayyuka na alkhairi allah kuma ya saka masa da alkhairi shi da 'yan kwamitin. shi da mataimakinsa honorable alhaji zakar muhammad shinaka wanda shi ne mataimakin shugaba allah ya tsara masa lafiya Allah ya taimake shi kuma ya karfafe shi sauran manubobi da suka biyo bayan wayannan shugabanni guda biyu shugaba da mataimakinsa akwai imam al'allama usman muhammad da bajin arzu Allah ya ƙara masa lafiya akwai dafta abdullahi abubakar dingyadi akwai alhaji abubakar umaruma akwai imam nasir ibrahim unguwar rogo akwai sheikh malam hussein adam zuru akwai alhaji umar dan galadima akwai alhaji umar abubakar zomawa akwai alhaji ishaq jibril akwai injiniya ibrahim tsoho tambuwal akwai malam shehu umar akwai malam yahaya aura akwai malam sa'idu adamu akwai malam jamilu rabi'u kuci akwai ah, alhaji aliyu ladan yabo mataimakin sakatare sai kuma sakatare Dr. Abubakar M Bande Allah ya kara musu lafiya Allah kuma ya karfafe su akan al'amuran da wayannan su ne kwamiti na amintattu wayanda kuma an jarraba kuma an gani ba yau ba ba jiya ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci ya kuma saka musu da alkhairi ya kuma karfafe su akan wannan aiki jama'a tallafawa marayu aiki ne da ya shafi kowa da kowa kuma wajibi ne tilas ne a yi shi a cikin al'umma idan aka samu wanda suka ɗauke wasu to tilascin a cikin al'umma ya faɗi ya koma kuma kowa ya kamata yi kuma dukkanmu a nan kowa uban marayu domin kai dai a yanzu da za a baka wata addu'a wacce take karɓar a ce amma ka zaɓa da 'ya'yanka su mutu gaba ɗaya su baka da ka mutu ka basu na san a cikin ranka ba ka sha'awar 'ya'yanka duka su mutu ba ma ka sha'awar ko ɗaya ɗan su ba ko mutuwar nan dole ce ko ne ka mutu ko su mutu to ka dukkan mu kowa ‘ya’yanka potential marayu ne kuma <clears throat> ubangiji ya gina sunnar rayuwa ta duniya da makoma a lahira a bisa wani wata doka abin da ya kira law wani kanunin muqayyada abinda ka shuka shi zaka girba wanda duk ya tausaya wa marayu ya tallafa musu to ko shakka babu Allah zai tausaya wa nasa marayun sanda da ya tafi da su da 'ya'yansa da jikokinsa da jikokin jikokinsa zai sun mori wannan alkhairi ubangiji wata ala a cikin suratun suratul nisa'i yana faɗar munana wa maraya ta hanyar cinye haƙƙinsa Allah ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqu Lallai mutane wanda suke da 'ya'ya su tuna su sa a ransu kuma su ji tsoron cewa da fa suka bar 'ya'ya ko nawa suka bar musu za su so a alkinta wannan dukiyar kar a cinye dukiyar to su ma su ji tsoron Allah akan dukiyar marayun da wasu suka mutu suka bari Wani yaqulu qawlan sadida to a a mafhumin wannan aya ko da ba a baka haƙƙin maraya a hannu ba haƙƙi na wajibi to haƙƙi na tallafi da taimakawa idan kai kai ma Allah zai maka zuriya ta wanda hadisai masu tsarin yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar akan janyo maraya ba shi kulawa taimaka masa sannan kuma banda amfani da ake samun social amfani na janyo marayu da taimaka musu yana dasa tausayi da imani a cikin zukatansu kuma ku duba ku gani maraici ba kaskanci ba ne gazawa ce ta ɗan adam domin da ɗan adam yana da iko tun yana ciki ba zai yarda babansa ya mutu ya bar shi da rai da 'ya'ya za su iya fansar iyayensu don kar iyayensu mutu su to amma haka Allah ya kaddara dan adam ba yadda ya iya amma ba kaskanci bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso a matsayin maraya tun da maza Allah yake ya taso a baraya ba wani maraya da zaka ce wai kaskantacce ne ko wulakantacce saboda sai idan baka rike shi ba ka kula da shi Allah zai kula da shi maza Allah sun salama yana kaunar yana son su har yake cewa ni da wanda duk ya kula da maraya ya ɗauki maraya kamar haka da haka ne nuna ɗan yatsunsa guda biyu mana a aljanna ina aljanna yana biye da sauraka yan uwa da wannan takaitacciyar nasiha wanda ba sai na janyo ayoyi da hadisai da yawa ba muke kira zuwa ga yan uwa su buɗe lalitarsu su karkaɗe aljihunsu wanda yake da wadata ya kawo da yawa wanda kuma ya zama abin da yake da shi ba shi da yawa to ya kawo abin da Allah ya tsare masa kuma ku sani kuma ku rubuta ku aji alkawari ne na ubangiji duk wanda ya bayar da Allah ya bashi Yabna adam an ce unfiq alai ka bayar zan ba baka abinda duk kuka bayar fa huwa yuklifu Allah ne zai mayar muku da shi kuma ba a taba samun wanda ya bayar Allah ne mayar masa ba muna fatan Allah ya baku abinda za ku bayar dan kuma Allah madaukakin sarki ya baku ya maimaita mu a na'am cin dukiyar barayi shi kuma yana ɗaya daga abubuwa masu haɗari wanda mazara sun sallama a cikin hadisa abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito ya girga su a cikin asabu'ul mubiqat abubuwa manya manya guda bakwai waɗanda bayan shirka ba abin da ya kai su zama bala'i a cikin laifuffukan da ake shiga wuta da su a tallafin marayun da aka samu tuntuni yanzu har an fara samu gashi nan jagororin kungiya da kuma miskinai da suke gabatar da karatu a yanzu eh, da ni da alaramma da shugaban kungiya na jiha da shugaban majalisar malamai na jiha da babban daraktan agaji na jiha sun bayar na farko dai suturar maza biyu mata uku daga malami mai gabatar da tafsiri sai kuma suturar maza biyu mata biyu daga alarama mai jan baki a wannan majalisi a sheikh alarama rashid suleiman jega sai kuma shugaban kungiya ya ba da kuɗi naira dubu ashirin malam alhaji awalo suleiman romo sai shugaban majalisar malamai sheikh imam umar mai ban shagari ya ba da naira dubu ashirin sai kuma daraktan agaji alhaji muhammad musa illela ya ba da naira dubu goma sai kuma sheik alhaji ishaq jibril ɗaya daga cikin jagororin agaji ya ba da naira dubu goma da wannan zai zama an samu kuɗi naira dubu sittin da kuma tufafi na maza hudu na mata biyar sai kuma abin da aka bayyana cewa wani bawan allah ya bayar wanda muka yi bayani tun a wancan lokacin fatan mu Allah ya sanya albarka kuma Allah ya karba dan da ku akwai bayani daga to akwai jawabi daga bakin shugaban kwamitin marayu ya da mu a wannan rana wannan rana shi wata ramada mai albarka kamar yadda kuka sani a irin wannan daidai irin wannan lokaci ko shekara mukan kaddamar da kwamitin marayu don neman tallafi ga jama'a musulmi gaba daya da mai ƙarfi da kuma wanda bai da karfi gaba daya sannan mukan ɗan haska mutane irin ayyukan da shi wannan kwamiti suke a ƙarƙashin jagorancin shugabanni da farko muna su mu miƙa godiyar mu ta musamman ga wanda ke shugabannin wannan majalisa shine Dr. Sheikh Abubakar Abdulsalam an baban gwale wanda yake shine ke muna wa'azi kuma shi ya yi muna tambihi game da tallafa marayu kuma ya ja hankalinmu ba sai na maimaita abin da yake faɗa ba kowa sun daga na cikin tallafin marayu da taimaka marayu irin fa'ida da alhain da ke ciki ba shakka mu wannan aikin mu sun mun tun cikin alif ɗari a 2009 kamar yau wajen shekara goma sha bakwai wanda yake a cikin wannan majalisa ta wannan kungiya mai albarka aka samu ɗaya daga cikin malaman su daga national daga nation daga national suka zo su fara kaddamar shine sheikh haruna kabiru gobe eh, kabiru haruna gombe shi ya fara asasa wannan kungiya ko kuma wannan neman wannan tallafin karkashin wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya mai albarka to bayan shi malamai da dama sun zo sun jagoranci wannan abu daga cikin malaman da suka suka suka jagoranci wannan al'amari akwai amma malam habibu ƙaura allah shi mishi rama shi tawata mishi ya yi zonan ya yi wa'azi wajen shekaru da dama gwargwaro kuma ya faɗakar da mutane game da sha'anin talafa marayu Allah shi mishi rahama bayan shi akwai profesa Abdullahi Salih Pakistan shi ma ya yi wannan akwai kuma malam Umar Jiga Jiga to akwai malam Aliyu Adala shi ma ya yi taka gurguru kuma game da neman taimakon marayu to alhamdulillahi. yau dai a wannan rana muna ƙarƙashin jagorancin a sheik zakar abubakar abdulsalam baban wale shi ke jagorancin wannan kuma an yi azuka alhamdulillah to ɗaya daga cikin abubuwan da zan faɗa wannan ƙungiya wannan kwamiti namu ya ƙunshi watan sassa da dama kamar sassa guda bakwai waɗanda ke musamman an ƙaro su don taimaka ma su marayu akwai sashe na ilimi wato wanda ke kula da ilimin marayu bayan haka kuma akwai sashen um, lahiya bangaren ilimi bangaren lahiya ba da tallafi irin wanda da muke ciki hal yanzu da bangaren ciwon lafiya ita kanta sannan da bangaren shari'a musamman muna da legal department a wannan a wannan kwamiti namu saboda na noma ko wani lauya ko wani wanda ke bada gudunma shi zo shi taimaka don mu tallafa marayun da ake cin haƙƙinsu banan nan baran nan bare da ta wuce shiga ta wuce mun samu marayun kamar 981 mata kuma ta masu kan ƙanin shekaru su aka tallafa ma sannan an samu marayu maza kamar 721 duka tallafin da muka yi gudanar wacce shekara ya kai mutum da Allahu Akbar to na muna hata mu samu ƙarin yawan marayu ko muna hata mu samu taimako daga jama'a ba zan manta ba ba ran mun hito da wani program na tallafa ma yan gudun hijira wanda ke wani bawan Allah ya shiga taimaka ya ba da kuɗi mun shiga ƙananan hukumomi duk da ana zahi ga wannan lokaci an rarraba ma yan gudun hijira abinci da kuma sula wannan duk yana daga cikin taimakon da ke yi ɓangaren ilimi kamar da nake ga muku muna da kamar muna da yan makaranta kamar a halin yanzu guda goma sha ɗan suke primary school ta sheka gumi muna da shek gumi Nasiru. muna da mutum talatin da uku muna da stc muna da mutum guda mun yaye kamar mutum biyar nan hudu wannan shekara ta wuce sannan muna da wajen ɓangaren lahiya akwai private uh, college da muke da wadda aka ce um, college of health technology muna da yaro uku waɗanda masu saurin mu wannan kungiya a ƙarfi nauyinsu a nauyinsu sannan kalifat ma ita ma health of technology ce muna da yaro ɗaya waɗanda muka kai a wurin muna ɗauke muna ɗauke da shi ha gambi college of health technology su ma akwai mutu uku da muka tura a wurin suna nan suna karatu kuma sun yi nisa sannan akwai annur college of health technology muna da yaro mutum guda ɗaya daga cikin abubuwan da muke kenan ɓangaren ilimi wannan shi ne to a takaice dai amma saboda lokaci wannan bayani ya zama wajibi don mutane su san irin abubuwan da wannan kwamiti suke yi da kuma irin gudun da muke samu yadda muke sarrafa ta zuwa ga waɗannan waɗanda ya kamata su same ta muna miƙa godiya mu musamman ga shugabannin wannan kungiya mai albarka tun daga national level har state level muna miƙa gwajenmu ga shugaba muhammad awal lomo wanda yake yanzu suna ran kwanci ba shi daya allah shi ba shi lafiya kuma sa rashin lafiya shi zama ibada gare shi sannan kuma muna miƙa gwajenmu ta musamman ga shugaban malamai alhaji shagari mai dama shagari da sauran malamai da kenan tare da mu allah ya saka mu da su ba mu wannan dama الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على rasulillah ok to jama'a sai akawun number na dan manta in faɗa amma an taro mun na harko muna da akawunta uh, a jais bank wanda ke zan faɗi lambar um, duk da muna da aika mu mutane eh, ga lambar zan faɗa ga wanda ke da sha ta shi doka na jais bank um, zero wato sihili sihili sihili ɗaya bakwai sifili nawa sai to sake uku bari sake mamita. sihili sihili sihili sihili uku ɗaya hmm. bakwai biyar tara biyar ɗaya shidda wannan su ne sihili sihili sihili ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya da shidda wannan su ne wani da shi a jaiz bank shi ne wani shi a halin yanzu suna account jaiz bank sunan jibris eh, account ɗin ƙasa jibris um, uh, kwamitin marayu akan sunan shi kwamitin marayu mhm. sokoto state eh. kwamitin marayu sokoto state assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi a cikin initiatives na kungiyar jama'atin jami'ar bid'a wa iqamatu sunna bana a wannan wannan intellectual and cultural week da muka gabatar a ƙasa mun hada da wato abin da ya shafi workshop na su managers na kwamitocin marayu kuma alhamdulillah an gabatar da a akan da ta shafi chalikiya yadda ya kamata kuma a yi handilin ɗin maraya da kuma yadda ya kamata a tara tallafi fundraising da kuma yadda ya kamata a amfanar da maraya inda idan aka lura da kyau da yawa wasu abin da suka fi mai da hankali a kai shine a wato consumption shine a tara a kashe a ce kawai a bawa maraya abinci a sai mai tufa wanda ba in ka dawo ba abincin ba tufar amma kun ji yadda mai girma ambasada ya yi bayani akwai ɓangaren child care proper child care bangaren ilimi bangaren legal department da sauran bangarori masu tarin yawa kuma da wannan kuɗin naku ake ƙarfafa waɗannan bangarori sauraka da Allah kada a dinga tunanin iya kayan sallar da za a ba wa maraya a wannan sallar a a dinga tunanin sustainable development project tsare-tsare masu ɗorewa waɗanda za su gina rayuwar maraya ba komai ake sakarwa gwamnati a sai ta yi ba al'umma su ne gwamnati kuma sai al'umma ta kama sannan ita kanta gwamnatin ma take samun nasara kuma idan aka ce za a bar za mu bar wa mu marayu za mu ba wa gwamnati gwamnati ba za ta iya handilin su ba mu ma da ya ta iya ta da mu ballantana kuma mu da aka bari marayu suraka da Allah jama'a kar a rena abin da za a bayar amma abin da za a ba Allah a mutunta shi mazala sallama yana cewa idan mutum ya ɗauki sadaka ya bayar yana ba da ita za ta faɗa tafin ubangiji hannun ubangiji mai albarka ubangiji sai ci gaba da rainanta in dai ta tsarkakakkiya ce kamar yadda ɗan ɗayan ku yake rainan dan dabba in aka haifa kaga da kanka zaka dauke shi ka tabbatar ya sha nono ka tabbatar ta karkade masa kura kana haka hasse sadakar ta ka tafi girman dutsen hudu Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi manya manyan malaman su malam mai jigani su malam mai zamma shagari su malam da bagin arfa da manya manyan malaman mu jigajigai da suke nan muna fatan Allah ya ci gaba da karfafa su ya kara musu ikhlasi da imani Allah ya saka duk wannan ɗawainiyar da suke yi sakamakonta ita ce aljanna ‘yan agajinmu Allah ya ƙara ba su jajircewa da sadaukarwa ‘yan midiyanmu Allah ya azurta su ya ƙara musu hikima da basira masu kuɗinmu da suke taimakawa a dukkan al'amura na addini Allah Ubangiji ya kula da rayuwarsu ya kula da ‘ya'yansu ya kula da dukiyarsu malamanmu baki ɗaya ko ina suke Allah ya zama gatansu Allah maɗaukacin kirki ya taimake mu, Allah ya suturta mu, Allah ya yafe mana zunubanmu, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين